ya tambaya ya ce bayan sallama malam ni ne na kaɗe mutum a mashin ko a babur ba da ganganci ba bayan kwana takwas ya rasu malam zan yi azumi eh za ka yi azumi dama inda ganganci ne ai kai ma kaɗe ka za a yi ba wai magana azumi za a yi ba inda ganganci ne yadda ka kashe shi kai ma kashe ka za a yi amma a kuskuren ne an ɗan saurara maka an ma rangwame to shine sai kai azumi sittin bayan ka biya diya raƙumi ɗari da raƙumi ɗari yanzu sun kai wajen miliyan ɗari da wani abu na jin miliyan ɗari biyu ko na jin ba ma miliyan ɗari ba wajen miliyan ɗari biyu ita ce diyar rai yanzu to wannan a wanda ya bisa kuskure kenan amma dama wanda ya bisa ganganci ai shi ma tura shi ake inda ya tura wanda ya kashe ɗin